ta'ala ne ya naɗa shi wannan mukami na annabci sannan ka amince duk wani mala'ika ka yi imani da shi halitta ce ta Allah ce ka yadda da wannan mala'ika ba ka yadda da wannan ba kar kuma ka amince da wannan annabi ba ka amince da wancan ba da a ce za ka yi imani da annaba wannan da Allah subhanahu wa ta'ala ya taɓa annabtarwa gaba ɗayansu sai ka ce baka yarda da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk yawansu imaninka da su ba zai sa ka ka zama musulmi ba kuma imaninka da su ba zai kai ka aljanna ba ba zai hana ka ka kuna ba to yaya idan kuma da zaka ce kayi imani da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, amma ba ka yi imani da sauran ba, shi ma ba zai ma amfani ba. Dole ne kowane annabi ka yarda da shi, ka so shi ka yi imani da shi. Shi ya sa musulmi ya bambanta da sauran wa'yanda ba musulmai ba. Su za ka ga suna son wasu annabawan amma ba sa son wasu. sai ya zama na addininsu ba zai musu amfani ba imaninsu ba zai musu amfani ba menene damuwa ne amma shi musulmi ya yi imani da annabin da aka aiko masa a zamaninsa sannan kuma ya yi imani da annabawan da duk suka zo kafin zuwan annabinsa shi yasa sai ya fi kowa kasancewar mai imanin gaske to shi yasa malam yace wal imanu bil anbiya'i imani da annabawa duka wal mala'ikati da kuma imani da mala'iku gaba A Asharhu min usulil imani yana daga ainihin tushe na imani wa arkanul imani da kuma rukunai na imani al'imanu bil mala'ikati wal anbiya'i imani da mala'iku da kuma imani da annabawa wa haza kama fi hadisi jibrilu alaihi salatu wassalam hina qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan yayi daidai da abin da yazo a cikin hadisin jibrilu alaihi salatu wassalam lokacin da ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi akbirni anil imani ka bani labarin imani qala al-imanu an tu'mina billahi imani shine ka amince da Allah wa mala'ikatihi ka amince da dukkanin mala'ikunsa mala'ika jam'u malakin wa kutubihi ka kuma amince da littattafansa gaba ɗaya wa rusulihi ka kuma amince da manzanninsa gaba ɗaya wal yawmil akhir ka amince da ranar lahira wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ka kuma yi imani da kaddarar da duk ka tsinci kanka cikinta alkhairi ko sharri wannan alama ce da take tabbatar da cewa eh lallai imani yana da rukunai wanda kuma idan mutum bai cika waɗannan rukunai ba ba zai zamanto mai imani ba farko dai ka yi imani da Allah da mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzanninsa da ranar lahira da kuma yarda da ƙaddara alkhairin ta ko sharrinta wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan idan muka shiga qur'ani in ji malam wa fil qur'an a cikin littafin Allah Allah yana cewa laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin yace ba wai shine ibada ko damfara da ubangiji ba an tuwallu wujuhakum don kuna fuskantar da fuskokinku kibalal mashariqi wal maghribi gefen yamma ko gabar ba wai ka kalli gabar kawai kai sallah azhar la'asar magariba isha'i asubahi shine imani ba shine addini kawai ba ba wai in kana sallah kawai addini ya cika ba menene to albirru man amana billahi mutumin da ya yi imani da Allah wal yawmil akhir haka ne ko ya imani da ranar lahira wal mala'ikati ya yi imani da mala'iku wal kitabi ya imani da littattafan Allah wannabi'ina ya kuma yi imani da annabawa to wannan shi shine ake ce masa musulmi bayan kuma yana sallar ne a cikin fadin Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya ce, Amanar Rasulu, lallai manzon ya yi imani, bima unzila ilaihi, ya yi imani da littafin da aka saukar masa shine Alƙur'ani. min rabbihi daga wajen ubangijinsa wal mu'minuna kuma duk masu imani su ma sun yi imani da wannan littafi na alkur'ani cewa saukakke ne daga Allah kullum amana billahi kowanne daga cikin musulmai masu wannan imani sun yadda da cewa lalle Allah shine ubangijinsu shine kuma abun bauta kwaya ɗaya tal shine mai sama shine mai ƙasa shine mai duniya shine mai lahira sun amince da wannan wa mala'ikati kuma sun yadda yana da halittu sunansu mala'iku wa kutubihi kuma sun amince da littattafan da ya saukar kafin zuwan alkur'ani wa rusulihi sun kuma yi imani da manzannin Allah suka ce la nufarriqu na ahadin min rusulihi ba ma rarraba tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah mu ce mun yi imani da manzowa ne amma ba mu yadda da manzowa ne ba kamar yadda yahudu ko nasara suke yi a rufe kofar gidan nan masu shige-shigen nan su bari to su bar shiga in za su fito su fito in za su zauna ciki su zauna kar mu sake buɗe Ah, la nufarriqu baina adin min rusulihi ba ma rarrabe tsakanin ɗaya daga cikin manzanni wa qalu suka ce sabi'ina wa abana mun ji wannan kuma mun yarda mun bi kaga wannan ka'ida ce wanda sai in ka misaltu da ita kafin ka zama mumini Allah ya ce qulu amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina mun yi imani da abin da aka saukar mana wa ma unzila ila ibrahima da abin da aka saukar wa annabi ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba duk wayannan annabawan abin da aka ba su mun yi imani da shi kamar yanda muka yi imani da su wal asbati da kuma jikokinsu wa ma'utiya Musa wa Isa da abun da aka baiwa annabi Isa da annabi Musa, su ma mun yi imani da su, mun yi imani da littattafansu a taura da linjila. Wa ma'utiyar nabiyuna min rabbihim da duk abin da aka baiwa annabawa daga Ubangijinsu, la nufarriku bai na ahadin minhu, ba ma rarraba tsakanin ɗaya daga cikinsu, wa na mu lahu game da wannan abun muslimuna mu masu miƙa wuya ne masu sallamawa ne an gane ko kaga kenan har yanzu arkanul imani suna tafiya an samu asalin su a kitabu an samu asalin su a sunna kamar yadda musulunci yake da rukunai imani ma yana da rukunai fayajibul imanu don haka ashe wajibi ne mutum ya zama mai imani a bil mala'ikati mai imani da mala'iku kullum dukkaninsu man sammallahu minhum wa mallam yusanni wanda Allah ya ambata mana a cikin Alƙur'ani. da wanda Allah bai ambata ba ka ce duk kayi imani da su. Wal mala'ikatu jam'u malakin, idan aka ce mala'ika to jam'i ne na malak, al-malak guda ɗaya, al-mala'ika mala'iku kenan da yawa. Wahum alamun min alami da gaibi, su ma suna wata duniya ne daga cikin duniyar gaibi. ko kuma wata halitta ce daga cikin halittu na gaibu wanda Allah kaɗai ya san adadinsu ya san haƙiƙanin su da yadda suke la ya alamu junu da rabbika illahu ba wanda ya san adadin rundunar Ubangijin ka sai dai shi don haka mala'ika sai dai wanda ka ji kawai kai dai ka ji ana cewa akwai jibrilu akwai mika'ilu akwai azara'ilu akwai israfilu ko akwai ridwanu akwai maliku waɗannan dai yawanci su ne za ka ce su. to wa ya san adadin yawan mala'ika sai Allah sai dai wanda kawai sunansu ya zo a ƙura'ani ko ya zo a hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wa'alihi wasallam su ne za ka ce sunansu amma Allah ya ambaci wasu ne bai ambaci wasu ba to don haka kai ka ce ka yi imani da su gaba ɗayansu wanda aka ambata da ma waɗanda ba a ambata ba wahum ma'alamu, domin su wasu talikai ne min alimul ghaibi daga cikin talikan da suke koyi khalaqahumullah Allah ya halicce su min nurin daga haske su haske ne aka yi su da shi su mala'iku ba a ce musu maza ba a ce musu mata domin su ba sa aure ba a aurensu ba su aihuwa ba aihuwarsu aka yi ba ba sa ci ba sa sha su numfashinsu ba irin naka ba ne ba wai irin rai irin na ɗan adam gare su ba Allah ya yi su ne da haske abinda kawai ake bukata a gunka ka yi imani da su ba dole ne ka san adadinsu ba ka san sunayensu ka san tsarin halittarsu kai dai abinda ake so a kawai ka yarda akwai su kuma halittu ne na Allah kuma su bayin Allah ne masu da'a ba sa saba wa Allah la ya asuna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yumaruna a ah, na muke wa amman jinnu amman su aljanu fallahu khalaqahum min narin su kuma Allah ya halice su ne da wuta min marijin min nar ko daga wannan harshen wuta mai balbali aka halice aljanu wa amal insu su kuma mutane fa inna khalaqahum su kuma halitta su min dinin asalin halitta su daga tabo ne summa min ma'in mahinin sannan aka koma halittar su da raunanannen ruwa shine ruwan mani ɗan adam asalinsa daga tabo bayan ya zama mutum kuma sai ya rinka zubar da zurriyarsa ana halitta su da ruwan mani kaga kenan an ambaci muhimman halittu guda uku mala'iku aljanu mutane a halittu babu muhimmai kamar su saura ana kiransu dabbobi ko ƙwari ko kuma itatuwa ko ciyayi ko kuma wayansu jamadan abubuwan da suke sandararru irin su duwatsu da abin da ya kama da su ruwaye ko? To Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna maka muhimmancin wayannan halittu guda uku mala'iku aljanu mutane mala'iku an halicce su da haske abun nan mutane kuma da taɓo aka koma halittar su da ruwan maniyi aljanu kuma an halicci asalinsu da wuta abinda ake so dai ka yi imani mahalicin wayannan abubuwan duka Allah ne kuma kowa a cikin wa'annan halittu ana buƙatarsa da ya bauta wa Allah shi kadai ba tare da ya yi masa tarayya ba. Kama zakar Allahu subhanahu wa ta'ala zalika, kamar yadda Allah ya ambata mana haka a cikin Alƙur'ani, fari imanu bil mala'ikati. Imani da mala'iku kulluhum dukkaninsu ko kullihim dukkaninsu. man sammallahu minhum wa man lam yusalli wanda Allah ya ambata mana da ma wanda Allah bai ambata mana shi ba nu'minu bihim jami'an so ake mu imani da su gaba daya amma man yu'minu bi ba'dihim amma wanda yake imani da wani daga cikin mala'iku wa yakfuru bi ba'dihim sai ya kafurce wa waɗansu to fa huwa kafirun bil jami' kamar ya kafurce wa duka ne don kai imani da waɗansu ka butulce wa waɗansu to kamar ka butulce wa duka qala Allah ta'ala qul man kana aduwwan li jibrila gaya musu duk mutumin da ya zama ya zama makiyin jibrilu ne to fa innahu nazzalahu ala qalbika ka sani jibrilun dai shine mai saukar da alqur'ani a bisa zuciyarka in ma mutum yace bai son jibrilu to shi Allah ya zaba shine mai saukar da wahayi bi iznillahi kuma ba son rai yake faɗi ba da izinin Allah yake aiki musaddiqan lima baina yadayhi kuma Qur'anin da yake saukar maka yana gaskata sauran littattafan da suka sauka gaba gare shi wa hudan kuma shiriya ce wa bushura albishir ne lil na ga waɗanda suke da imani man kana aduwan lillahi duk wanda ya zama makiyin Allah wa mala'ikatihi makiyin mala'ikun Allah wa rusulihi makiyin manzannin Allah sai ce wa jibirila wa ka'ida. ko makiyin jibrilu makiyin mika'ilu to fa inna allaha aduwwul lil kafirin Allah makiyi ne shi ma baya son kafirai falladhi yakfuru bi malakin wahidin duk mutumin da yake kafurcewa mala'ika daya minal mala'ikati daga cikin mala'ikun nan kafirun bi jami'il mala'ikati tamkar ya kafurcewa dukkanin mala'ikun fal yahudu yahudawa alladina yaquluna waɗanda suke cewa ai wannan qur'anin da a ce ba jibrilu bane yake sauko maka da shi da za yadda domin shi jibrilu a lana lana mu ne duk wata alƙarya shi yake kifeta, shi yake mata tsawa shi yake tarwatsa ta don haka ba za mu yadda da wahayin shi ba laukanan lazi nazala ala muhammadin nazala ala muhammadin ghaira jibrilu da a ce wanda ya saukar da alkur'anin nan wani ne ba jibrilu ba da a ce mika'ilu ne don shi ne mala'ikan rahama mai kula da nimar ruwa kaza kaza kaza da a ce shi ne a tun yaushe da mun yi imani in Allah ya canja kuma za mu yadda mu ko yanzu amma jibrilu ya saukar da abu mu yadda babu don shi makimu aduwun lana a gaira jibrilu da ba jibrilu bane la'adana guda mun bi lakin nazira alaihi jibirilu, sai dai kuma gashi jibrilu ne ya sauko da shi wa huwa aduwwun lana fala nu'uminu bihi don haka ba za mu yi imani da shi ba fa anzalallahu hadhihi al-aya ne Allah ya saukar da wannan aya kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah duk wani makiyin jibrilu ka gaya masa sai dai ya mutu amma jibrilu shine mai saukar maka da wahayi bi iznillahi da iznin Allah laisa huwa min ko jibrilu domin qur'anin ba wai daga jibrilun yake ba ba jibrilun ne yake tsara shi ba Allah ne sai yake ba jibrilun sai ya kawo inna ma huwa min Allah jalla wa ala qur'anin daga Allah yake ai wa jibrilu inna ma huwa rasulun min Allah shi jibrilu manzo ne daga Allah muwakkalun bil wahyi wanda aka wakkala shi amintaccen kai wahayi duk wani annabi da ake masa wahayi jibrilu ne yake kawo mishi wa min at-tawa'if daga cikin ƙungiyoyi batattu ah, al-muntasibati lil islami waɗanda suke danganta kansu da musulunci man yaqulu akwai wanda yake cewa inna jibrilu kana amana wai jibrilu ya haninci amana li'anna ar-risalata kadat li aliyin manzancin ma fa na aliyu ne jibrilu ya ci amana kawai he ya kai wa muhammad kuma musulmai wai suke kiran kansu walakin na jibrila kana amanata wa addaha li muhammad sallallahu alaihi wasallam wai jibrilu ne ya ha'inci amana da aka bashi ya kai wa aliyu kawai sai ya zo ya kai wa muhammad sallallahu alaihi wasallam su ana kiransa shi'a gurabiya masu wannan aƙida shi'a gurabiya me yasa ake kiransu gurabiya sun samu asali daga cewa ai abin da ya sa aka baiwa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ƙura'ani ya za annabi saboda kamar da suka yi da Aliyu. Sun yi kama kal da kal tamkar hankaka da hankaka. ka gurabin bi gurab tamkar hankaka da hankaka idan hankaka ta dire yanzu sai ta tafi he wata mata dire ka ce ta dawo ta dawo ko ba ka bane sai kai tsammanin ta dawo ce ta dawo yace ka zubabin bi zubabi tamkar kuda da kuda in kuda ya dira kan rauninka sai ka koye shi ya tafi sai wani ya zo ya dire ka ce ka kegen kudan nan ya dame ni ya dawo ko saboda me saboda sun yi kama to suka ce wai ai Muhammad da Aliyu sun yi kama ne da Jibrilu ya zo galiba sai kwaba an ce ya kai wa Aliyu kawai ya je ya kai wa Muhammad saboda sun yi kama Fakano shi yasa wannan qala sha'iruhum mawakin su yace kana al-aminu fasaddaha an haidari wallahi ma kana al-aminu amina karashin baitin kenan <laughs> bai sa shi a ƙarshe ba ko mm. yace kana al-aminu fa ha an haidarin ce kai wannan da ake ce masa aminul wahayi shine jibrilu shine aminul wahayi ai ko yace kana al-aminu wannan aminun wanda ake ce masa amintacce kana kana ɗin ma'ana khana bil ya yi ha'inci ba kana bilkaf ba kana bilkaf shine ya kasance ko kana kuma ya yi ha'inci to me ha'incin da an haidari ya kange banzanci daga aliyu shine haidaru maimakon ya ba aliyu kawai ya ba muhammad ya ha'inci aliyu sai ce wallahi ma kanal aminu amina to wannan kana kenan a ƙarashin baitin da bai kawo muku ba wallahi yace na rantse da Allah ma kanal aminu wannan jibrilun aminu da ake cewa bai zama amintacce ba wallahi ma kanal aminu amina wannan amintaccen ba amintacce bane ya zaka dauka yan mutane ka ba wasu a aiko ka gun wani ka kaiwa wani shi yasa kake ga sun fi girmama aliyu akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai hadisi da suka kera suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sufantu da abubuwa uku wanda aliyu ma yana da su amma aliyu yana da abin da shi bai da shi sannan duk mutumin da ya imani da aliyu zai shiga aljanna amma ko da ya saba wa annabi amma duk mutumin da ya saba wa aliyu ko da ya yi imani da annai ba zai yi aljanna wai fa musulmai ne shi'a Allah ya sauki wani yana nan yana ta faɗa shi wai yana nan yana gwagwarmaya fasaddaha an haidarin ya'ani an aliyin radiyallahu ta'ala an qala al-muallifu wani da aka zo ana karanta irin wannan ana fassara sai yace to ai ku ba ku gane bane aminun da ake nufi anan wannan baitin ba aminu mala'ika jibril ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kiran abu ubaida aminul umma ba suka ce ai abu ubaida ne lokacin da aka zo bayan rasuwar annabi ana ta jayayya akan kalifanci bai goyi bayan aliyu ba shi yasa yace a kanal aminu fasaddaha an haidari wallahi ma kanal aminu amina ba wai da ke nufi ba wani ne ya zame musu lauya <laughs> eh yace wallahi wannan to ko shi din ne ma tunda annabi ne yace masa aminul umma a yanzu kuma kai ka zo ka ce a nan ɗin ma ai ya faɗi yake cewa wai abin da ake nufi kanal aminu wai abu ubaida shine aminul umma to ya yi ha'inci da ha'an haidar ya zai rika ƙoƙari ya ture kalifanci wa aliyu bayan shi ya fi dacewa eh wallahi ma kanal aminu amina wannan aminul umma din san bai zama amintacce ba wallahi to kenan ya ƙaryata manzo Allah da yace masa aminul umma ko to anan ma ai faduwa ce duk yanda aka yi dai warwas ne ba mamaki wata rana idan ka karanta wannan baitin wani ce ma to ai ba jibril ake nufi ba aminul umma ake nufi to shine yasa dai nace bari in kawo muku ne fassara qala al muallif wa nu'minu bir rusuli wal anbiya'i lalle ne mu yi imani da manzannin Allah mu yi imani da annabawan Allah to waye annabi wan nabiyyu man uhiya ilaihi bi shar'i annabi shine wanda aka yi masa wahayi da shari'a walam yu'mar bi tablighihi ba a ce ya isar ba war rasulu man uhiya ilaihi bi shar'in wa umira bi tablighihi manzo shine wanda aka yi masa wahayi da shari'a kuma aka ce ya isar da ita zuwa ga wasu walfar gubainan nabi wa rasul bambanci dai na haƙiƙa tsakanin annabi da manzo annan rasul shi manzo yi yub'asu bi shari'atin munazzalatin alaihi za a aiko shi da shari'arsa da aka saukar masa shi annabi ba a saukar masa da littafin kansa Allah yana so ya fayyace maka tsakanin annabi da mursali hakikanin dai yanda ake gane wannan annabi ne kawai wannan kuma mursali ne annabi ne shine mursali shine wanda aka saukar masa da shari'ar kansa da aka ce gashi ba a saukar wa wani wannan littafin ba sai kai to manzo ne bi kilafin nabi sabanin annabi kawai ba manzo ba fa innahu yub'asu bi shari'atin munazzalatin zalatin alaman qablahu min rusuli shi za a aiko shi ne da littafin wani manzon da ya gabace shi da shari'ar da wani manzon da ya gabace shi yake aiki da ita kamar at-taura kaga ya hukumu biha nabiyuna annabawa da yawa suke aiki da da taura in wannan annabi ya kau sai a aiko wani annabi a ce ya rike ta dai har yanzu ita kaga ba za a ce mar manzon kansa bane shi annabi ne mai isar da sabon annabi Musa alaihi salam an gane wannan ko da littafin annabi Musa ba a saukar masa nasa na kansa ba to annabi yake kiransa an fahimci wannan ko to shine yace anan shi annabi ba a saukar masa da nasa sai dai littafin da ya sauka kafin shi na wani manzon a fal'ambiyawu bani Isra'ila, yawancin annabawan bani Isra'ila, fa innahum yubu a suna haka ne ko? A'a. Fa innahum bu'isu, ina jin haka ne. Su annabawan bani Isra'ila, bu'isu bi risalati Musa, yawanci an aiko su ne akan manzancin annabi Musa, maimakon manzancinsu. sai a aiko su da manzancin annabi Musa an gane ko a bit taurar sai a ce su yi amfani da taura shi yasa Allah ya ce inna anzalna taurata lalle mu muka saukar da littafin at-taura fiha hudan cikin ta keke da shiriya wa haka ne ko da kuma haske sai Allah ya ce ya bi bihan nabiyuna muka aje ta annabawa in suka zo suna ta hukunci da ita Qur'ani aka ce naka ne kai kadai duk wanda zai biyo baya sai dai biyo a matsayin mabiyinka ba annabi ba don la nabiyya ba daka ba wani annabi bayanka kai kai kadai ne annabin ƙarshe kuma na duk duniya kuma littafinka ba zai katse ba shari'arka ba za ta yanke ba har duniya ta tashi duk wanda ba ita yayi ba sunansa kafiri duk wanda ba da littafin sa yake yake aiki ba sunanka sunansa kafiri fasiki azali har duniya ta tashi don haka ya hakumu bihan annabiyuna annabawa suna aiki da wannan littafi allazina aslamu waɗanda kuma dukkansu musulmai ne aslamu sun musulunta a matsayinsu na musulmai suke aiki da attaura lillazina hadu daga cikin waɗanda suka kira kansu yahudu yuna, da kuma masu bautar ubangiji wal'abar, abar da kuma ainihin malamai shehunan yahudawa waɗanda suka zo suna amfani da attaurar suna ainihin jagorantar mutane ruhubaniyawansu da kuma ainihin ahbar waɗanda suke malaman Yahudawa da kuma masu bauta cikin Yahudawa ka san ko a yanzu akwai shehunai akwai masu ibada ko wasu za a gansu masu ibada ko da yaushe ga carbi a hannu sannan kuma baya zuwa wani wuri baya shirme baya wani abu ko da yaushe daga kanshi a masallaci sai ka ganshi a kebe kan buzu ko ka ganshi a gebe yana ta carbi in kamar magana ma ma haka yana cikin lazimi amma ba ilimi da jahilci yake in ka tambaye shi arkanul islami ko arkanul imani ma bai sani ba bautar kawai yake yi ba ilimi to haka irin wa'annan mm, mutanen masu bauta cikin nasara haka kuma wayancan shehunan cikin yahudu su kuma ga ilimin amma kuma ba da shi ake aiki ba ba a kansa ake dora mutane ba sai a koyi wancan na asalin sai a ba su na bogi yadda za a samu a darika rika tatsarsu kada hantsar ta tsane eh ko da yaushe ne ya zama tatsa ake yi kada a ce yau an yayi to haka su kuma malaman yahudu ga ilimin amma ba da shi ake aiki ba na nasara kuma ba ilimin sai addini ai ta kwaramniya a shiga coci ai ta kaɗe-kaɗe ai ta rai an kasa gane ma da me za a bauta wa Allah to ba da ilimi ba ne sai ka tar da wancan cocin bababababab suke cewa wancan kuma waƙe-waƙe suke tsarawa wancan kuma tafi suke suna wancan wayancan kuma da kalangu wayancan da jita wayancan da kaza ko wayansu kuma in ka je za ka samu malaman din da doguwa-doguwa an yi kaza wayansu kuma da zanzaro wayansu ka samu matan da sutura sosai wayansu kuma da sike wayansu da wanduna saboda mai a jahilci ake yi daga an so ka kawai ya naɗa ka ce kai ne shugaban malami yanzu yanzu ka san mutum fa haka kawai yake sai a ce maka yanzu yanzu nan karantarwa yake wa ne yake <laughs> wai har ya zama shugaba ya zama malami eh ba abun da ya karanto daga dai ka iya tada baki eh ka iya cewa kaza da kaza shikenan to irin wa'annan su ake kira masu ibada amma ba da ilimi ba to mu ma cikin musulmai ba akwai irin su ba eh? sai kaga ana ta hargowa a taru a ƙare dare tun daga karfe goma har zuwa karfe biyar na asuba ka kasa gane ne aka yi wa Allah a guri eh? ka gaza gane taimakon da aka yi wa musulunci in banda zubar masa da mutunci da aka yi dare guda an kare shi dare guda ba fahimci inda aka dosa ba Allah ya sauri kuma har alfahari ake yayi an ci gaba da sau ɗaya ake yi amma yanzu mun samu guda ɗari da hamsin da bakwai a jiha uku da muke da su eh, wai an yi sau ɗari da hamsin da bakwai ina muke? Hmm? wahum yahkumuna bit taurati su za su zo su rinka hukunci ne da attaura, taura allati unzilat ala Musa wanda aka saukar wa annabi Musa walam yatuna bi shari'atin mustaqillatin bi khilafir rasul sallallahu alaihi ba tare da an ba su wata shari'a mustaqilla wacce take take banta da su sabanin manzo fa innahu yati bi shari'atin mustaqillatin shi manzo zai zo da shari'a wacce ta kadaita da shi kawai kamar annabi Musa kaga manzo ne an bashi Attaura. annabi Isa manzo ne an bashi linjila annabi Dawuda manzo ne an bashi zabura annabi Muhammadu manzo ne an bashi Qur'ani annabi Ibrahim an bashi suhu suhu Ibrahim wa Musa akwai wanda kuma ba ambata mana littattafan nasu ba ko manzanni ne to don haka manzo ya ɗara annabi matsayi ko? wa yi umaru bi tablighiha in aka bashi shari'a mustaqilla sai a ce masa to ka ci gaba da yada ta kuma ka gaya wa mutane amma annabiyu fa yi umaru bi tablighi risalati man qablahu shi annabi kuma za a ce ya isar da saƙon annabi manzon da ya gabace shi ne wa qad yuhiya ilayhi fi menene fi qadiyatin khassa ko sannan kuma faqad yuha ilai an yi masa wahayi fi qadiyatin a bisa wani hukunci khassa keɓantacce haza huwa al-farq yace wannan shine bambanci tsakanin annabi da manzo ina fatan dai wannan matsalar ta warware yau wa man kafara bi nabiyin yace duk mutumin da ya kafurcewa annabi daya annabi wahidin guda daya fa huwa kafirun bil jami to ya kafurcewa duka kafirun hatta bi nabiyil ladhi yaz'umu annahu mu'minun bihi ya kafurce musu duka har ma annabin da yake cewa ya yarda da shi duk masu cewa sun yarda da annabi Isa amma ba su yarda da annabi Muhammadu ba to sun kafircewa annabi isan ma ƙarya suke yi kuma ranar lahira annabi isan ma ba zai je sama da su ba yawa ya dai su yi ƙasa ya yi sama domin mu mun yarda da annabi isa kaga muna tare da shi a sama kenan ko to don haka in zaka dawo ka yarda da annabi muhammadu in kana son a ci kasuwar sama da kai to sai dai fa in ka imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ka ƙaryata annabi Muhammad ka ce za ka sama ka ƙarya ne sai dai ka yi ƙasa amma duk mutumin da ya yi imani da annabawa gaba ɗayansu to shine mai cin sama an gane wannan Allah ce mu mu don haka mu annabi Musa namu ne Isa namu ne sauran annabawa duka namu ne kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake namu ba ma ware wani ba annabin da ba namu ba shi ya sa muka ƙwari sauran tun masu imanin bogi e ka ƙari hargowarka kana ta buge-buge mu ce to ai wannan ɗin ma bismillah ban same ka waka. wannan ɗin ma da kake yabo mu ne yawwa in kana so za a yi muƙabala mu ce za mu kushe annabi isa ko wani abu ka ji a'a mu muna son shi in ma ka kuskura ka taɓa shi sai a ji mu da kai domin mun yarda da shi kamar yadda muka yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mu muke yin abun da yayi don shi yayi sallah yayi zakka yayi azumi yayi duk abin da kaga muna yi annabi Musa alaihi salam haka aka ce don cewa inni abdullahi ataniyar kitaba waje alami nabiya ko har zuwa ƙarshe to don haka annabi isa annabi musa da sauran annabawa namu ne mu musulmai Ah. al'ambiya su annabawa li'annal al'ambiya ikhwa domin annabawa duk ‘yan uwan juna ne ya za a aikace kana son yayana kuma ba ka so na in soka eh sai dai in ba ka da hankali mutum ya zo ya ce ba ya son yayanka amma yana son ka ƙarya yake yi inda yana son ka ba zai kushe yayanka kusa da kai ba in kuma da yana son ka ba zai zo ya kushe kaninka kusa da kai ba sai dai in kai din ma wawa ne irin masu kin ɗan uwan sunna an gane go don haka annabawa duk ɗan uwan juna ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace al u ikhwatul li allah eh annabawa ɗan uwa ne na uwa daya silsilatun wahida salsala su duk ɗaya ce ɗariƙatuhun wahida su duk gaba ɗaiɗaya ne faman kazaba bi wahidin minhum fahuwa mukazzibun bil jam'i. duk mutumin da ya ƙaryata ƙwaya ɗaya a cikinsu to ya ƙaryata su duka li'annan lazi ma'a haza ma'al'akar duk abinda wannan yake ɗauke da shi wancan ma shi yake ɗauke da shi don wannan ya zo da tauhidi wannan ma ya zo da tauhidi to in ka ƙaryata wancan ka ƙaryata wannan ɗin ma wannan da wahayin Allah yake aiki wancan ma da wahayin Allah yake aiki in ka ƙaryata wannan tafkar ka ƙaryata wancan din fa kulluhum rusulullahi dukkanin su manzannin Allah ne fallazi yaz'um duk mutumin da yake riya annahu yu'minu bi Musa yayi imani da annabi Musa kal yahud kamar yanda yahudu su sun yarda da annabi Musa wa yakfuruna bi Isa amma ba su yarda da annabi Isa ba Wabi muhammadin kuma ba su yarda da annabi muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine alaihi masalatu wassalam fa haula'i kafiruna bi jami'il anbiya wayannan duk sun kafircewa sauran annabawan ma hatta annabiyyi allazi yaz'umuna annahum yu'minuna bihi har ma annabin da suke riya sun yi imani da shi shi din ma sun karyata shi wa huwa musa shine annabi musa li'anna fil lazi allazi a bihi Musa domin a cikin littafin da annabi Musa ya zo da shi zikirin li Muhammad akwai ambaton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gama abinda Allah ya faɗi don ka tabbatar da haka allazi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi wanda ya ji duna hu maktuban inda hun fi taurati ai suna samunsa a rubuce sunayensa da sifofinsa a cikin attaura maktuban indahu kuma yana nan rubuce kuma suna rike da shi a wajensu suna karantawa fit taurata a cikin wannan littafi na attaura haka su ma nasara suna rike da linjila ai cikin linjila akwai sunayen annabi sallallahu alaihi da sifofinsa da kuma bushara akan annabcinsa suna karanta shi fil injil a cikin injila ya amurhum bil ma'rufi cewa zai zo ya umurce su da abu mai kyau wa yanhahum anil munkari zai zo ya hana su duk wani mugun aiki wa yahilla lahum at-tayyibat ya halatta musu dadaden da suka haramta wa kansu wa yaharrimu alaihimul khaba'is ya haramta musu cin duk wata kazanta irin su aladu da shauransu waya zau anhum israhum ya sauke nauyin da yake kansu wal aglalan lati alaihim da hukumman da suke a kansu duka zai zo ya sauke musu ai akwai matsaloli da yawa akan yahudu da nasara da qur'ani yazo duk ya warware su abinda da suka haramta wa kansu aka ce yanzu su ci abinda da ba za su ci ba aka ce su ci abinda da ba za su iya yi ba aka ce su yi abinda da inda ya taba ka kai kaza kai kaza ka ce ka wanke kawai kaga matsaloli da yawa aka ce Qur'ani zai zo ya warware musu shi a fallazina amanu bihi wanda duk suka yi imani da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa azzaruhu suka ainihin goya masa baya wa nasaruhu suka taimake shi bayan sun karfafe shi da goyon baya sannan kuma suka taimaka masa wajen gudanar da sakon Allah Wata ba'u nuran lazi unzila ma'ahu suka bi wannan haske da aka saukar tare da shi to ula'ika humul huna waɗannan su ne masu samun babban rabu, duk wanda ba haka ya yi ba to ba zai samu wannan rabon ba Allah zina ataina humul kitaba har yanzu Allah ya ce ai waɗannan da muka ba su littafi yahudu da nasara kenan ya arifunahu sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya arifuna abna'ahum kamar yanda suka san ƴaƴansu Abdullahi dan Salam yace wallahi ni da na ganshi ma sai na ga na fi sanin safiye da ƴaƴana aka ce ya za ka faɗi wannan ƴaƴanka da aka haifa a gabanka suka girma a gabanka wannan kuma yau kawai ka ganshi ka ce ka fi sanin sa fiye da ce i eh, don haka na gani Allah ya sifanta shi da na gani kuma na ga shi din ne amma na ban tabbatar da cewa su din ne ba don mata na yawo suke na tabbatar na ne hmm. akwai ƴaƴa dai a gidana amma wannan na tabbata manzon Allah ne don Allah ne ya gaya mini kuma na san Allah baya gariya amma ita ta zo kawai ta ce ta haifa mu yace to su ga suna ba shi kenan ba amma na san shi din nawa ne tunda yawo take yi to matar da ba a tsarinta yawo take tana tare da kowa wani lokaci ma ka samu suna tafawa da wani eh an hau mota an tafi an je nan an a wuni a dawo kai kan ba kai suna ba kawai ka samu da hmm? to ya ka tabbatar ka isa ka ce ba naka bane kuma ka isa ka tabbatar da naka ne ana na bainal alhaqi wal batil kawai eh eh illa iyaka dai kawai shikenan abdullahi Allah ya raya eh sauran aje can a warware to amma shi ba da na kan shi kawai na san shi ne shi ne ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum sun san shi kamar yanda suka san ƴaƴayensu a lakin Humul hasadu duk da sun gane shi fiye da yanda suka gane ƴaƴansu sai hasada ta ɗebe su alal kufri bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani bai hude. mai ilimin ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne hasada ce kawai take cin su li'annahum yuriduna alla takhruja an-nubuwa an bani Isra'ila su manufarsu ya za a yi annabci kuma ya fita daga gefen banu Isra'ila tunda da can duka su ne kawai suke ta tafiya da abunsu yau kuma a ƙarshe wanda ya fi kowa tsadan a ce ya fita cikin larabawa kai mu ce ba mu yadda ba kawai suka yi masa hasada wai ba su yadda ba kuma sun tabbatar shi ne suka ƙeƙashe zuciya suka ce ba su amince ba kuma sunna ce da yahudu suka ƙyale wa mutane duk yanda wani ya zo yana faɗin gaskiya <coughs> inda kuna da naku na asali ya hmm. ce ba mu za mu bar namu na asali ba don wani haka kawai Eh, ba za mu yadda ba E, wannan sunna ita ce yahudu suka watsa wa mutane e Allah ya na'am <coughs> a ah, fahum kiruna fadlan lahi wato suna nema su ainihin wulaƙantar da falalar Ubangiji, su karkatar da falalar da Allah ya yi a kan larabawa da kuma shi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wai don me, ai ba su isa su samu wannan mukamin ba, shi bai kai a ce an ba shi wannan matsayin ba, don haka kai ba ma shi ba ne. Shi yasa Allah ce am yi dunan nasa. Shin mutane suke yi wa hasada alama atahumullahu min fadlihi akan abin da Allah ya yi musu na falala na kyauta shine suke hasada fallazi hamalahu abin ya ɗebe su ko huwa alhasad wal baghy shine hasada da zalunci wa illa fahum ya'lamuna annahu rasulullah ah to in ba haka ba in ba hasada ba da keta ai sun san shi manzon Allah ne li'annahum yajidunahu fit tawrat wal injil domin sun tarar da shi a cikin attaura da linjila dama haka yake kuma nan zai fito me yasa ma har suka kaurato suka dawo ya siriba hmm? saboda sun karanta inda zai kaura ya koma inda zai zauna ya karkare rayuwarsa wani gari ne mai yawan dabinai wani dausayi ne wani kwazazzabo ne wani kwali ne mai yawan dabinai suka yi ta yawo suka yi ta yawo har suka zo suka sauka nan kusa da madina saboda dai daga ya zo su karbe shi da ya zo kuma sai suka ji balarabe sai suka ce san ba shi ba ne sai suka kama fada da shi su suna tsammanin cikinsu zai fito to haka nan annabi isa alaihi salatu wassalam domin shi wannan sun same shi a taura da linjila kazalika isa bashara bi muhammadi shi ma annabi muhammad shi ma annabi isa ya gaya wa mutanensa cewa annabi muhammad zai zo bayana ko bashara bi muhammadin sallallahu alaihi sallam qala ta'ala Allah ya ce wa iz qala isa ni maryam lokacin da annabi isa dan maryam ya tara mutanensa ya ce musu ya bani isra'ila ya ku ’ya’yan isra'ilu annabi yaƙub kenan inni rasulullahi ilaikum ni fa manzon Allah ne zuwa gare ku ba ɗan Allah bane musaddikan lima baina yadayya ina gaskata duk wani annabin da ya zo kafin ni da wani littafin da ya zo kafin ni min at ina gaskata a taura wa mubashiran bi rasulin kuma ina muku albishir da wani manzo ya ati zai zo min badi bayana ismuhu ahmad sunansa ahmad zai zo wayansu kuma a yanzu suka ce ai ahmadu tijjani ne hmm? kuma go suka ce Allah ya yi mana albishir da zuwansa kuma mutane saboda makiya ba su san ilimi ba sun ki su yarda da shi bayan annabin isa tun zamanin annabi isa aka ce zai zo kaga sun maida shi manzo a matsayin manzo yake wai ya min ba di ismuhu ahmad suka ce waye ahmadu wannan dai sunansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan abdullahi dan aminatu mahaifarsa makka makomarsa a hijira madina makoncinsa madina to waye ahmad suka ce ahmad tijjani kajifa kuma ba kuma fa kabbara aka yi wai an yadda kabbara aka yi an amince duk ilimin nan duk duniyar musulunci sun tabbatar da cewa annabi Muhammad sunansa Ahmad ko shi kansa da aka haife shi an masa takwara ne da annabi Muhammad din amma da ya sha iska ya bushi duniyarsa sai ya ce shi ma shi ne shi ne ma Ahmad din wannan kila ba shi ya faɗa ba ko ya ba to na oh, ta'ala alam To, amma dai inda ka karanta yadda ya karbi tariƙar aiki din ma ba kamar lasa ba ne. Don kai ɗin fila. A'a, ba shiga ake ba, ka karanta littafi mana ka gani. Annabi Muhammad ne ya tashe shi, suka zauna ya karantar da shi ya koya masa wannan dariƙa a falke shi yake da labari wani bari wata ran karin zo in yi abu a ce na abun nan a karance karanta muku wata Allah ya sani a ba mu aro ta ce ba zan ka aro ba ka je kasuwa ka siyo <laughs> ka siyo wato mutumin da duk aka ce muƙallidi ne in ba Allah ya taimake shi ya dira a hannun mutanen kirki ba za a hallaka shi wallahi sai ya tafi ya rayu ya rayu a banza in ba ka dira hannun wayanda suke karantar da kitabu wa sunna ba wallahi za ka je ka balbalce balbalcewa mutum zai ko mutane yanzu wai mutum suke kallo mai faɗin suke dubawa kai ka dubi wanda ake danganta maganar da shi wannan yace maka Allah ne yace annabi ne yace wanne ne yafi wa'annan biyu wannan kuma yace maka wane ne yace wane nan baya da littafi da aka saukar mishi baya da wani tarihi a Qur'ani baya da wani tarihi a hadisan manzo Allah da aka ce wani wani wani daga baya ne kuma bai ma dade ba ya bayyana aka haife shi yanda aka haife mu ya yi karatu da littattafan da ake karatu da su ya zo kuma ya samu ilimi ya zo ya samu jama'a sai ya ce musu ni ni ni wane ne suka suka ce eto eh, wa ne suka ce ga wani abu wanda ya fi wancan na annabi muhammad suka ce to mun karba kai kuma sai ka yarda eh idan da za a karanta maka kaji irin falalar da take kunshi a wannan abun duk duniya fa in dai aka ce ka bi shi to sai ka riga kowane waliyin duk duniya don shi shi ne zai fara shiga aljanna suka ce kafin kowa Shi ne mai fara shiga aljanna kuma daga shi kuma sai wanda duk ya yarda da shi don duk wanda ya yarda da shi ya fi kowane waliyi na duk duniyan nan in kana son sa in na ce ina son kama shi kenan in ka ce kana son sa ni kuma na ce ina son ka to na haye kawai ya ce ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat wa mubashshiran bi rasulin ina muku albishir da wani manzo ya'ati da zai zo min ba'di bayana ismuhu ahmad to shi wancan manzo ne hmm kaga su sun maida shi manzo tunda shi sun ce shine wannan ah, wa mani rasul eh. wane ne manzon alladhi ja ba da isa wanda ya zo bayan annabi isa waye eh lam yati ba da isa rasulun illa muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka babu wani manzo da aka taba aikowa bayan annabi isa sai dai annabi muhammad wa huwa ahmad kuma shine ahmad in kuma kace ba shi bane to ya nuna cewa wa khataman nabiyina da Allah ya faɗi kenan ba gaskiya bane da annabi yace la nabiyya ba'di ba annabi bayana kenan ba gaskiya bane in dai kace an akwai annabi ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam bayan annabi Isa don daga annabi Isa fatara akai ba sake saukar da wahayi ba ga wani annabi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana Bayan sa kuma aka yanke babu sauran wahayi an gama Qur'ani ya gama cika addini ya gama cika shari'a ta gama cika babu sauran wani abu da mutum zai kawo daga baya a karba sai dai wanda duk ya san ya karba ya sani ba musulunci ya karba ba abinda ake bukata gunka kawai musulunci in kana musulmi to duk wani abu da za a kawo maka bayan musulunci to tamkar ka karbi wani sabon wahayi ne kuma babu wani sabon wahayi bayan kana musulmi wai mutum ya durkusar da kai gaban shi wai ya ce to an baka to na karba to ba a fita je wai ba a fita matsala ce fa duk wanda karatun da ba a karkashin sunna ake yin sa ba akwai matsala akwai wanda fa wai idan ɗanka ya sauka ranar da za a yi masa addu'a sauka kuma wai sai a ba shi kalmar shahada to da duk karatu ne mere ne shi to bai musulunta ba da sai yau sai a ce to shehu a shi kalma sai ya zo ya ya cire mar ce la ilaha illallah sai ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah to daga yau ka zama cikakken musulmi da ba eh sai kuma sai to yanzu kuma ba zai tabbata ba sai in ka karbi gari sai a bashi kuma Allah da ka kaji wannan jagube fa ɗanka ne ya taso tun da ya taso musulmi ne har ya sauke alkurani wajen za a musuluntar da shi wai a bashi kalma <laughs> yana daidai da masu yawon wazin turmin da in aka yi wazi aka yi wazi sai a ce to a taru kowa wara jaba kalima wani hestitina an to an ba mu hestitin mayo eh? eh a zo wai kowa wara jaba kalima wani hestita eh ai ko toggore ta alwata ta ne to don haka ko riga ce tana faranta in baka wanke ta za ta zama baka don haka yau ka zo a sake baka eh eh mu <laughs> <laughs> wai an bata wa limara rai yace mi jabki kalima wallah yace kai mi don dama don min dalan maka ma dama mi don eh, dama mi don min kosha kalima walma eh wai an bata masa rai yace na kwace kalma ta yace dama mu ba ku dau kalmar ka ba dama nan inda ka faɗe ta nan muka bar ma a rumfa eh wai sun bata mishi rai yace to wallahi tunda haka ne ma tsinannu daga yau na karbe kalma ta yace o oh, o oh, mu da ma ba dau kalmar ka ba kalmar ka tana nan inda ka bamu nan muka bar ma kayan ka Allah ya zawage mutane sun dauki addini kawai su suke da shi ba Allah bane wai shi kawai ya zama malam shikenan ya zama shine da aljanna shike da wuta shi kuma shi garanti ne shi ya riga ya samu yanzu bari ya taba shi baya tunani shi shi zai kona fa baya tuna shi zai yi laifi shi kawai yanzu ya zama wani kwarye-kwaryen ubangiji shi ma mai zaman kansa haka kawai sai ya takama kariya yadda ya ga dama ta ilimi sadarwa ne kawai kai ma kanka daidai kake da wayanda kake gaya musu ah, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubba walligin au a minas sami ko sau da yawa ma wani da za a isar masa da sakon sai ya fi wanda ya ɗauko sakon ma kiyayewa ko baka san haka ba yanzu haka ina iya karantar da mu nan sai ku tashi ku yi aikin da ya fi nawa ba haka ba ne ko ba ku taɓa gani ba ɗalibin da aka karantar da shi sai ya fi malaminsa ma kiyayewa to kuma kai ka zo kana cewa kai ka kama dahir kai kai ne dan jannatul a'ala. aljanna maɗaukakiyar taka ce yanzu bari ka raba wa mutane ta kasa eh? ba haka ba dukkan mu ɗaya ne kawai muna bita ne abinda Allah ya ce faga shi jama'a tunatar da juna ne amma mutum wai sai ya ba kansa kujera shi shi fa shi ya zama yanzu ku fa ku zo fa in fa na tsine muku kun mutu in na ƙi ku fa kun kaɗe sai ku ɗauka aljannar ku danka mara hannu a hannun dama wuta a hannun hagu in ya ƙi wai zai jefa ka wuta in ya soka kuma zai kai ka aljanna duk laifinka ƙarya ne wallahi shi ma eh? ya ji ta kansa mana shi ma mai matsayinsa tukuna bai sani ba wannan kama karyan da yake yi tukunna shi ma sai ya je ya tar da Allah don haka sunansa ne Muhammad kuma sunansa ne Ahmad walahu asma'un kathiratun yana da sunaye masu yawa wallazi yakfuru bi Isa kafirun bil jami' duk wanda ya kafurcewa annabi Isa to ya kafurcewa sauran annabawa duka har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazi yakfuru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kafirun bil jami' wanda kuma ya kafurcewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafurcewa duka har annabi Isa har annabi Musa wali haza kala jalla wa ala kazzabat qaumu nuhin al mursalin kaga mutanen annabi nuhu shi suka ƙaryata, amma sai aka ce sun ƙaryata manzanni gaba daya saboda me sun ƙaryata ƙwaya daya annabi nuhu sai aka ce to sun ƙaryata mursalina manzanni ma anna awwalur rusul nuhu wa hum kazzabu nuhan duk da cewa farkon manzo shine annabi Nuhu kuma shi suka ƙaryata sai aka ce kuma sun ƙaryata manzanni manzannin da ba su zo ba ma fa sun ƙaryata su a gani ko lakin qala kazzabul kazzabul mursalina sai Allah ya ce sun ƙaryata manzanni yani allazina ja'u min ba'di waɗanda za su zo bayansa ko suka zo bayansa li'anna man kazzaba bi rasulin duk wanda ya karyata manzo ɗaya, fa huwa mukazzibun bi jami'ir rusuli ya karyata sauran manzannin duka Allah ya ce kazzabat samudul mursalina samudawa sun karyata manzanni amma ai manzo ɗaya ne suka karyata wa kazzaba ashabul laikati mursalina ashabul laikati sun karyata manzanni amma ai kwaya ɗaya suka karyata don haka fallazi yakfuru bi wahidin huwa kafirun bil jami'i duk mai ƙaryata ƙwaya ɗaya to kamar ya ƙaryata duka ne innal ladhina lalle waɗannan da yakfuruna billahi suke kafurcewa Allah wa rusulihi da manzannin Allah wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi suna son su raba wasilar da take tsakanin Allah da manzo wa yaquluna suna cewa nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin mun yarda da wannan ba mu yarda da wannan ba wa yuriduna an yattakizu baina zalika sabila don su samu mafuta kawai da za su rike tsakanin wannan da wannan din da suke wawarewa suna son su samu mafuta ne kawai amma ba wai don wata manufa daban ba manufa su kawai su samu mafuta Allah ce ula'ika humul kafiruna haqqan su sune kafirai tabbace ma annahum yu'minuna bi ba'dhin duk da sun yi imani da wasu lakin la yakfal imanu bil ba'd bal la budda min al imani bil jami'i Allah ce sai dai imani da wani bai isa sai in an yi imani da duka annahum kulluhum rusulullah domin su duka manzannin Allah ne wa kulluhum ja'u min indillah domin dukkan su daga Allah mai girma da daukaka suke yubashiru ko yubashiru awwaluhum bi akhirihim na farko in yazo sai ya albishir da na karshe wanda zai zo bayan sa in wannan yazo zai tafi sai ya yi albishir cewa akwai wani zai zo a madadina ni zan tafi wa yu'minu wa yu'minu akhiruhum bi awwalihim kuma na karshe in yazo zai ce yayi imani na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yazo musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata sauran annabawan da duk suka riga shi zai ya zo ya yi imani da su kuma babu hadisi ɗaya da ya taɓa kushe wani annabi ko har ma yakan ce ɗan na wane ko kaiton ɗan na musa ina ma da kaiton ɗan na yusuf ina ma da duraren da aka samu ɗan tangarɗa sai ce kaiton ɗan ah, eh, alayhi musallatu wassalam waɗanda tsira da amincin Allah suka tabbatar musu haza mazhabul musulmi, wannan ita ce mazhabar musulmai gaba ɗaya. wa ahli sunnati wal jamaa kuma shine matafiyar ahli sunnati wal jamaa nan mu da na'am eh? kaje ka duba za ka ga azhabu la'aikati su ne masu ruwan da aka kamanta su da rukudi mutane annabi shu'aibu ne eh. in kaje za ka bi shari'a za a gansu inda kai ɗalibi ne ka ɗan yi zurfi eh?

ko kuma akwai wanda kuka ji ya ga wata yarinya da farin uniform to a yi ƙoƙari a isar da ita zuwa unguwar sabon fegi ko gidan to wai ba suna to malam ya sai da takalmi a cross shine babanta ko da akwai wanda ya ji in kuma ba a samu gane wannan wurin ba ko nan a kawo ta e, duk wanda ya ji ana cigiyar yarinya da farin kaya uniform farin kaya to a gaggauta kawo ta nan ko kuma a kai ta wajen malam ya sai da takalmi a cross ina eh, taimake ma wannan insha Allah za gane ta inda ba don inda a hadari ne da yanzu an ji Batan eh, ba ko? Sallu ala nabiyar kare. Allahumma salli ala Muhammad ala Muhammad kama salli ta wa اللهم آه. اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم هدنا وهدي أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤسر علينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wannan laifin ne su jikin mutum